Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar da labarai. Masu sauraro Asumana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku ji cewa ministan cikin gida Muhammadu Bazum ya kawo ƙarshen ziyarar da ya kai a yankin Kawar a jihar Agadez. an kammala taron ƙasa da kasa kan zaman lahiya a birnin difa za mu ji shawarwarin da aka tsaida ɗaliban jami'ar maraɗi sun yi zanga-zanga a yau akwai bayani kan dalilan haka a shirin musamman za mu je jihar delivery domin kawo bayanin halin da wasu garuruwa da ke da karancin abinci suke ciki da kuma matakan da hukumomi ke ɗauka a game da damanar bana. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, ministan cikin gida Muhammad Bazum na gudanar da wata ziyara aiki a cikin jihar Agadez tun shekaran jiya. Ministan ya isa a yankin Kawar musamman a Departima ɗin Bilma inda aka gudanar da wani babban taro tare da hukumomi da al'ummar yankin. An taɓa batun tsaro rufe wurin neman zinariya na Jado da kuma batun bakin haure ko 'yanci rani. Ga dai Muhammad Bazum ɗauke da ƙarin bayani. kasan kawar akwai matsalar rashin tsaro saboda can a wani lokaci an samu zinariya daya to wannan aikin nan ne zinariya ya yi sanadiyan bullowan mutane masu fashi da makamai waɗannan mutanen bayan da aka rufe wannan sitkin suna ci gaba da zama a can na biyu kuma kamar yadda na gai da yake an rufe wannan sit na jado akwai matsalar rashin aiki ga mutanen kawar suka ci moriyan wannan zinariyan daidai gwargwado matsalar ta uku ita ce take da nasaba da sufurin 'yan bakin haure to dubunnin mutane ne da suka saba tahiya suke zawa durku suke zawa sugidin da sauran wurare da suke biya to a wannan wuraren nan an samu aiki yawa wanda yake da nasaba da wannan sufurin yanzu da muka haramta wannan sufurin kuma muka ɗauki matakai masu tsauri don mu hana shi dama mu musu alwashin cewa za mu kawo musu aiki eh, na halal wanda za su ci moriyan shi ba tare da sun saba ma dokar ƙasa ba Ministan cikin gida kenan Mohamed da Bazum. Kamar yadda Oland Hollande ya yi a cikin watan Janairu da ya gabata, sabon shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron zai isa a gawo a kasar Mali, inda sojojin kasar suke girke. Ziyarar ta gobe za ta kasance ziyarar farko ta shugaba Macron a nahiyar Afirka. Tanan Fudai Ahmed na dauke da sauran bayani. Tun da aka zabe shi, sabon shugaban kasar Faransa ya bayyana cewa zai kai ziyarar gaugawa wajen sojojin kasar da ke a ketare A ranar Lahadi da ta gabata, nan take bayan ya karbi iko, Macron ya tattauna da sojoji biyu na Faransa da suka ji rauni a kasar Mali. Yanzu da haka, sama da sojoji dubu ne na Faransa ke aiki a kasar Mali musamman a Gawo da Tesilit akan iyakar Algeria da Mali, inda suke yaki da 'yan ta'adda. Daga shekara ta uku kawo yau sojojin kasar Faransa goma sha bakwai ne suka rasa rayukansu a kasar Mali. Na karshe shine Julien Barbe, mai shekara bakwai an kashe shi ne a ranar biyar ga watan Afrilu a kasar Mali a yayin da ake arangama da 'yan ta'adda. Emmanuel Macron ya yi bayani kan makomar kasancewar sojojin Faransa a Mali da kuma yankin Sahel. A jawabin shi na farko a matsayin shi na sabon shugaban kasar Faransa ya dauki alkawali zai yaki 'yan ta'adda a kasar Faransa kuma da ketare. Yanzu haka akwai sojojin kasar Faransa a cikin kasashe biyar na yankin Sahel, Burkina Faso, Mali, Mauritania, Niger da Chadi. A gaida Tarnan Fudayi Ahmed. A shi ne aka kawo ƙarshen taron ƙasa da ƙasa kan magance tsatsarin ra'ayi ga matasa da kuma samar wato bin Boko Haram abin yi a jami'ar Difa. An tattauna a kan batutuwa guda hudu inda masana da suka fito daga sassa daban-daban na duniya suka ba da lajoci An kuma cimma waɗansu sharawari a sakamakon wannan taro na kwanaki uku. Kakakin wannan taro, Dr. Lawali Sitor ya yi wa wakilin Adam Babu Karna ƙarin bayani. A ba da fifiko ga girkin ƙungiyoyin 'yan banga da ba su horo a cikin kowane gari, a kuma ba su kayan aiki na gari domin yin kariya ga sanya matasa cikin tabi'ar 'yan Boko Haram. A yawaita haɗuwa tsakanin sarakan gargajiya da yawaita shawara tsawon iyakoki domin canza labaru da dubarun ɗauka tsakanin sarakan. Lokaci zuwa lokaci a haɗa matasa da mata domin wayar musu da kai bisa mai da hankali ga tsaro a kowane lokaci. lokaci domin su dukufa bisa tsaron kansu da dukiyarsu. A ƙarfafa ma'amula da hulɗa tsakanin sarakan gargajiya da al'umma hannu da hannu da jami'an tsaro da ke girke ko da ke wucewa a cikin yankunan nasu. A ƙarfafa tattaunawa tsakanin al'umma zango zuwa zango fannin duk wata fitina da za ta iya taso haka zalika da fannin tsarin komowar cikin jama'a na 'yan Boko Haram da suka ba da kan. Shugaban kawancen jam'iyyun adawa FRDDR Amadu Jibo Marcus ya bayyana yau Alhamis a gaban alkali na kasa Lauyoyin da ke kare Amadu Jibo da muka tuntuɓa ba su ce wani abu ba yayin da suka ce har yanzu ba san wato laihin da ake sa da aikatawa ba. A fagen siyasa dai tun wani lokaci ne bangarorin adawa da na rinshaye ke yi wa juna musanyar maganganu maras kyau. a shirye-shiryenmu da suka gabata kunshi sanarwaroyin magabatan jam'iyyar lumana da kuma na kawancen jam'iyyun adawa frddr a yau muna dauke da bayanin jam'iyyu masu rinjaye ta bakin sakataren sadarwa na pnds tarayya iro sani mun ji 'yan adawa sun hito suna waɗansu zantattuka a kan mulkin nan da farin da mun ji aliji bomax ya hito sa'an nan muka ji 'yan adawa sun hito sun yi sanarwa mun yi allah dai da wannan kuma muna so mu shaida masu kowane ɗan Nijar yana ƙalƙashin doka yana ƙalƙashin demokradiyya kuma duk wanda ya swaba ma doka ya swaba ma demokradiyya doka za ta haushi kowane ne shi wannan abun da suke yi kuraren banza ne kuma 'yan ƙasa sun gane da su duk wani kirari da suke yi na ƙasa na da matsala akwai matsaloli ƙarya ce suke yi Ƙungiyar ayyukan shinkai ta Majalisar Ɗinkin Duniya OCHA ta fitar da rahoto dangane da sakamakon cutar sankarau a bana a nan Nijar. Ƙungiyar ta ce sakamakon cutar na bana ya fi na bara muni, inda adadin waɗanda suka kamu da cutar ya rubanya na shekarar 2016 gida biyu wato inda mutane 179 suka rasa rayukansu musa hassan ya duba wannan batu ga gungun muhammad dantani ɗauke da fasara Tunda aka bayyana shigowar cutar sankarau a cikin asibiti uku na shiyar Yame ta biyu a ranar 29 ga watan Maris da ya shuɗe, lamarin ya ƙara ƙamari cikin babban birnin da wasu garuruwa. Rahoto na ƙarshe da oshak wada ke girki a Nijar ta yi, ya bayyana kamuwar al'amarin cutar ga mutum dubu uku da talatin da bakwai, wanda cikinsu ɗari da saba'in da tara suka rasa rayukansu a faɗin ƙasa baki ɗaya. A lissayin ranar bakwai ga watan watan Mayu. A cikin shekara ta sha 2016 a daidai wannan lokaci an ƙididdige yanayin cutar 784 inda da sha bakwai suka rasa rayukansu. A bayanin rahoton asibitin Madawa kaɗai ke cikin afkawa ga yanayin kamuwar cutar. asibitin ya mai shiya ta ɗaya na cikin halin kota kwana. An gudanar da shaushawa a wuraren da cutar ta bullu. Mahukuntan kiwon lafiya tare da haɗin gwiwar MSF masu tallafawa da gudanar da ayyukan rigakahi sun ɗauki yaunin lamarin baki ɗaya. Gwamnatin wata gwamnati da haɗin gwiwar ƙungiyoyin kwazin Nijar da sabu sun koma kan teburin sasantawa a yammacin yau dinnan a nan Yamai. Ta dalilin haka ne ƙungiyoyin malaman makarantar suka shirya wani babban zaman taron su yau da safe domin magoya bayan su bayyana bayyana matsayinsu kan shawarwarin da bangaren gwamnati ya bada a yan haɗuwa ƙarshe wato ranar sha uku ga watan nan na Mai. Sai ne Haruna Kusa a kawancin ƙungiyoyin malaman makarantar ya yi ƙarin bayani kamar haka. duk wanda ya karanta takardar da muka sama hannu a sha uku ga watan na karshen shekara na disamba kenan na shekara da ta wuce wani ya san da lalle wannan sabbin shawarwaru da gwamnati ya bado a rubuce suna mai da hannun agogo baya akwai abubuwa da dama wanda ba sa kama hankali saboda yau in ka ce cikin mutum dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu waɗanda suke da lamba ta aiki wanda ake ce matricule za a zaɓi guda ɗari biyu da talatin wanda za a ba su albashi sauran kuma za su tsimaya har wata shekara kaga abin bai kama hankali ma saboda yau za a shiga cikin wani takun saka kuma kamar yanzu in ka roka wane ne cikin 230 nan ya ne za a zabo su su wane ne kenan yau mu abin da muke so abin da ya haɗa mu da gwamnati takarda ce wadda muka yarjejeniya muka sa mata hannu ban ni tsammanin magoya bayan mu za su iya yarda da wannan kenan shine yanzu suna nan suna ba da shawarar su kuma a bisa dukkan alamu wannan shawara shawara ce wadda zata kai ga inda za a yi tir da Allah wadda da wannan sababbin shawarwaro da gwamnati Ɗaliban jami'ar Maraɗi sun datse hanyar da ke zuwa jami'ar yau da safe domin nuna bakin cikinsu na ganin cewa dukkan ayyuka sun tsaya a jami'ar yau wata ɗaya kenan ta dalilin malamai masu koyar da fasaha. Ma'azu Ibrahim Saidu mai magana da yawon ɗaliban jami'ar Maraɗi ya yi kira ga shugaban jami'ar da ya magance matsalolin da waɗannan malaman ke fuskanta. Matsala ce da ta dangantu da rishin iya jagoranci na rektar. idan aka nihi malaman sai su ce su haƙinsu kaɗai suke buƙatar a basu in aka je wajen magabatan su kuma su ce wai malaman ne ba sa son ba da karatu gaskiya ba mu gane ba shi yasa bayan mun shawarci juna muka ce to mu huto mu sa shinge mu rufe babbar kofa ta jami'a don mu hana shiga da fita ga duk magabatan na jami'ar don su zamna su samu ciwo kan wannan matsala malaman su na koyarwa da ake cema cour complementaire shekara 2015 2016 suke tambaya da cikon kuɗinsu na aikin su sutenance miliyan guda da rabi. Suna buƙatar a gudanar da zaman taron kwansai na jami'ar don tattaunawa ga wasu matsalolin cikin gida. Shi raktar bai ayyana komi ba sai ya saka wai neman ɗaukar malaman bada karatu na lokaci zuwa lokaci na su maye gurbin malaman. A nasa bangare Darakta janaral na jami'ar ya nuna cewa rashin fahimta ne ke akwai tsakanin malaman masu koyar da fasaha da kuma hukumar jami'ar. Ali Shebu ya bayyana cewa matsalar kuɗi ce ta sa har yanzu ba a magance matsalolin da malaman ke fuskanta ba. Ta kuma kai tsaye za mu shiga cikin shirin namu na musamman. garuruwa 700 na jihar Delivery suka samu karancin abinci a sakamakon damanar shekarar 2016. Ma'aikatar noma a jihar Delivery ta ɗauki matakai domin ganin al'amura sun daidaita a damana mai shirin kamawa. Zakari Ya'u Saidu ya yi raskwanar wato ya yi raskwanar akan karancin abincin tare da bayyana bukatar da ake da ita na irin shuka da kuma taki a damanar bana. Kamar yadda kuka sani damanar euh, shekara ta 2016 gaskiya ne ta ɗara ta shekara 2015 amma wajibi ne a gane da akwai garuruwa da aka samu karamcin abinci. Gari 773 da ke kunshe da mutum miliyan 1,018,843 akwai matakan da aka ɗauka tuni raba abinci kyauta sai da abinci da rangwame da da ke gudana yanzu haka. Tsari ne na tallafawa domin shirya shiga ayyukan noman damana mai kamawa. Game da wannan damanar mun girka tsari da ya tanadi dukkan bukatu domin tallafawa jama'a tsarin da muka aika wa babbar ma'aikata ta ƙasa mai kula da lamuran noma. A cikin tsarin akwai fasalin taimaka ma talakawan yankin Tilabiri a jimilce gari dubu biyu ke gare mu. Muna da ƙarfin zartarwa na kashi 62 bisa ɗari gidan gona da ke nan tilabiri da jami'ansu su goma sha takwas shi kuma buƙatar mu ta jami'i ɗaya ne a cikin kowane gari kuma gari goma sha bakwai ke da buƙatar mun yi tanadi na hatsi dawar masara da wake zuwa ga garuruwan nan ɗari bakwai da saba'in da uku da suka samu karamcin abinci a cikin mutum miliyon guda da ɗari da goma sha takwas muna da magidanta dubu ɗari da hamsin da tara da ɗari takwas da talatin da biyar da muke tsammani suna cikin wato rishin hali wanda kuma suna buƙatar ton dubu da ɗari biyar da tasa'in da takwas na irin hatsi ton ɗari bakwai da tasa'in da tara na dawar masara da kuma ton dubu da ɗari biyar da tasa'in da takwas na wake kowane magidanci zai samu kilo goma na hatsi kilo biyar na dawar masara da kilo goma na wake idan aka yi maganar iri dole a yi zancen magani da taki. Takin ire NPK mun na da buƙatar ton 2,550 a dukkan shimfiɗar yankin. Wajen magani mun na da buƙatar litir 25,000 na UCLV. A bisid muna da buƙatar litir 800. Akwai sauran magunguna na raticid da fungicid da muke jira su iso mana. Ƙarshen shirin namu kenan na maricen yau a madadin Adama Dawaki da ta tsara shirin da kuma son Tawai da haɗa mana sauti Asumana shi nake cewa a huta lahiya. Sauraron shirye-shirye Isiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.